da tabbacin da shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya bada cewar ya gamsu da aikin Profesa Tahiru Jega wato shugaban hukumar Najeriya ta ƙasa mai zaman kansa kuma baya da niyyar cire shi ko canja shi daga mukaminsa. Kafin watsa labarai daban-daban a Najeriya suna ci gaba da fitar da bayanai cewa akwai yiwuwar a tilasta Profesa Atahiru Jega ya tafi hutun aji aiki na watanni uku kafin wa'adinsa ya cika. Wannan shi ya kawo aka ce waɗansu kwamishinoninsa a hukumar zaɓen suka yi ziyara a lokuta daban-daban suna ba da goyon bayansu ga Profesa Atahiru Jega suna cewar ba za su haɗa kai ko ba da goyon baya a yi wannan aiki wanda ya saɓa ra'ayoyi na mafi yawan 'yan Najeriya ba. Akan haka ne na tuntuɓi ƙwararren lauyan kundin tsarin mulki a Najeriya Profesa Awolu Yadudu. domin in ji ko komi kundin tsarin mulki yake cewa kuma ko ana iya kwatanta wannan da abin da aka yi wa tsohon gwamna na babban bankin Najeriya Sanusi Lami da Sanusi wanda yanzu ya zama sarkin Kano wato a sashi zuwa hutu ba tare da shiri ba sai ya ce. Ita hukumar zaɓe ta kasa kundin tsarin mulki shine ya kafa su. su mutane goma sha biyu da suke sune suke tafiyar da ita an kayyade musu lokacin aiki shekara biyar ne kuma an yi wani tanadi wanda ya kare martabarsu na cewar a yanda suke tafiyar da aikinsu ba wani wanda zai ba su umarni ba wata hukuma ko wani mutum da zai umarce su su yi wani abu ko abu a za su yi abubuwa ne a bisa tsakanin su da Allah da irin fahimtar su da doka ta tanada ba wani shugaban kasa ko gwamna ko kuma wani daga waje da zai ba su umarni su yi wani abu ko su fasa wani abun nan kuma cewar su tafi hutu na wato shirin ritaya bai tado ba saboda ba aikin bane na civil service wato wanda yake na yau da kullum kuma wannan magana a ta je kotu ma a jihar kwara an gwamna ya kawo ƙarshen zaman ita wannan hukuma aka ɗaukaka ƙara kuma kotun koli ta ce gwamna ba shi da iko ya rage lokacin da aka ɗeba musamman haka a yi wani tunani na cewar aikin jega da shi da abokan aikin su kamar na ma'aikatan gwamnati ne da kullum ba haka yake ba kuma in ma ana wannan tunani to a bisa kuskure ne kuma ba su da hurumin su haka. to amma baka ganin kamar abin da ya faru da tsohon gwamnan babban banki na Najeriya kenan wato sarkin Kano Muhammadu Sanusi kamar aka sa shi zuwa hutun dole ba tare da ya shirya ba kuma aka yi ta cece kuce yi amma dai hutun da ya tabbata tilas ya je shi. A'a ai akwai shi akwai bambanci idan an duba dokar da ta kafa banki kusan a fahimta cewar idan ana zargin ka da wani laifi ba za a iya cire shi ba amma saboda shi aikinsa za a iya abin nan kuma ma shi kansa da aka cire shin ai ya shura magana ya je kotu dan dai kawai magana ba tantance ta bane amma ba ma za a taba hada aikinsa da na shi wannan shugaban zaɓe ta ƙasa ba duk da dai in babu zancen rami me ya kawo shi jima makaho me ne ita hukuma tana wannan tunani to amma a sanin mu suna kama kansu suna ta cewa basu da wannan niyya amma an san doka da kundin tsarin mulki bai ba su wannan iko ba ko ba su da ikon su yi haka in sun yi kuma sun san kamar yadda suka faɗa duniya da ƙasa gaba ɗaya ba za a amince da haka ba. To kuma kasancewa shi Profesa Jega an ba shi aikin nan tare da waɗansu kwamishinoni su tara ko goma sha wani abu ma. Kamar za a iya cewar abin da ya sa ya je hutun dole in ma an amfani da ƙarfin hukuma an je su ma sauran nan dole su yi hutu a daidai lokacin da zai je hutun kenan? To na farko dai kamar ce ba a da ikon a ce su tafi din to amma kuma in ma wani yana so ya yi tabargazai ya ce wani ya tafi daga cikin su eh zaka iya cewa ba shi kadai ba wasu ma a ce su tafi to amma kuma ba za a ce ya tafi ba hutu idan dai wancan abu ne na aikin gwamnati na yau da kullum in ba tare da wani laifi ba kuma na ma karanta a kota sakila da shi babban shugaban ma'aikatan kasa na tarayya ya rubuta kan cewar iri-irin wannan aiki ba sa cikin wanda yake hukuma tana da ikon ta ce su tafi hutu idan je yana son ya tafi hutu dan kansa ya rage wata uku ko wata daya wannan kansa ne zai iya tafiya amma dai wani ya zo ya ce mashi tafi ba wanda yake wannan iko domin wanda zai bada wannan iko ya yi karo da abin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi na cewar ba wanda zai ba su umarni su yi ko kasu yi wani abu wanda ya shafi aikinsu. To idan ala misali akwai niyyar cewa a ƙara mashi wa'adi na biyu tunda in an ga dama ya cancanta a iya ƙara mai wa'adi na biyu a cikin ana ƙara mai wa'adin kuma ya rayuwa a ce sai dai ya je wannan hutun ko da bayan hutun ne sannan ya dawo shi wa'adi na biyu idan aka ƙara masa wasu shekaru hudu ko biyar. A'a wannan in ma an ƙara masa wani wa'adi wannan wa'adi da ƙara masa bai fara aiki ba sai ranar da wa'adin da ke kai yanzu ya kare to ƙara wa'adi da za a yi masa ba zai canja wannan tanadi da doka da kundin tsarin mulki yi tanadi a kai ba na cewar ba wani hukuma ko wani ɗan adam ta haliki ko aikinsu ba irin na da kullum bane na ma'aikatan gwamnati a tarayya da za a iya juya su yadda ake so. Profesa Awalu ya dudu kenan ƙwararren lauya a kan sha'anin demokuraɗiyya a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da cece kucen da ake yi cewar ko za a sanya Profesa Atahiru Jega ya tafi hutu a Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.